Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na yau Asabar 29 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To cutar coronavirus a wasu ƙarin ƙasashe bakwai ta sa hannayen jari na ci gaba da faduwa. yayin da cutar take kokarin zama babbar barazana ga gwamnatin amurka sannan za ku ji cewa amurkan da kungiyar taliban su rataba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a najeriya sun kara tsaurara matakan kariya da yaduwar cutar coronavirus mai shaƙi numfashi ma'aikatanmu aiki suke ba dare ba rana an shirya da su an koyar da su an duk an nuna musu alamomuka da yadda za a yi wa'annan kamar kyamara in ta zo duk wani fasinja ya sauko zai wuce ta wannan kyamara idan akwai alamar cewa yana da zazzabi wannan abin ga kyamara za ta nuna za a ware shi daga nan kuma a ci gaba daga ciki. sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar lagos a Najeriya ta musanta rahotannin da ake yadawa ta kafofin sada zumunta cewar dan kasar Italiyan nan da ya shiga kasar da cutar ya tsere daga inda ake kulawa da shi. Bayan nan za ku ji korafe-korafe da masu zuwa aikin umara ke yi bayan da kamfanonin jiragen sama da ke jigilarsu zuwa Saudiya suka dakatar da aikinsu sakamakon bullar cutar coronavirus a ƙasar. Sannan muna tafe da ra'ayoyin da kuma sauraro ku aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin nan bari mu kawo muku labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Bullar cutar coronavirus a wasu ƙarin ƙasashe bakwai ta sa hannayen jari na ci gaba da faduwa. Lamarin kuma da ya sa hukumar lafiya ta duniya da WHO ta kai haɗarin bazuwar cutar zuwa mataki na ƙololuwa. A ƙarshen makon nan hukumomi a Mexico, Nigeria, New Zealand, Lithuania, Belarus, Azerbaijan da kuma Iceland suka ayyana ɓullar cutar a ƙasashensu. Hakan na nufin adadin ƙasashen da cutar ta ɓulla ya doshi sittin. hukumomi a nan amurka sun ayyana mutum na hudu da ya kamu da cutar wanda bai yi wata mu'amala da wata kasa da cutar ta ba ko kuma wani mutum da ke fama da ita cutar da yanzu ake kira covid-19 a jiya juma'a hukumar lafiya ta duniya da who ta dora a hadarin yaduwar cutar a mataki mafi girma this virus does not respect borders It does not distinguish. Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ke ne ke cewa Wannan ƙwayar cuta babu ruwanta da kan iyakoki, launin fata ko ƙabila, babu kuma ruwanta da ƙarfin tattalin arziki ko ci gaban da ƙasa ta yi. Abin da ake magana ya wuce batun kare shigar cutar ƙasashen ku. Abu mafi mahimmanci shine matakan da za ku ɗauka idan cutar ta ɓalla a ƙasashen. Sai dai duk da gargaɗin da hukumar lafiya ta duniya ke yi ga kan cutar, shugaban nata ya kara da cewa kada mutane su kiɗime amma su rika ɗaukan waɗannan matakan. First, as we keep saying, Clean your hands regularly with an alcohol based hand Kamar yadda muke faɗa tun da farko a rika wanke hannu akai-akai da ruwan sinadaran da ke kashe ƙwayoyin cuta ko da sabulu da ruwa. Wata hanya da ake saurin yaɗa cutar ita ce mutum ya taɓa fuskarsa bayan ya taɓa wani abu mai ɗauke da cutar ko bayan ya taɓa wani mai fama da ita. Amma idan an wanke hannu za a rage haɗarin kamuwa da cutar. A nahiyar Afirka baya ga Najeriya da cutar ta ɓalla ƙasashen masar da algeria su ma sun bayyana ɓallar cutar a yankunan su to a halin da ake ciki kuma gwamnatin shugaba donald trump na fuskantar kalubale mafi girma sanadiyar ɓallar cutar ta coronavirus wacce ke barazana ga tattalin arzikin ƙasar a jiya juma'a trump ya bayyana wa manema labarai da kuma masu halartar wani gangamin siyasa cewa cutar bata kai shallan da za a daga hankali ba wacce ya kwatanta ta a matsayin zazzafar mura Trump ya kuma zargi kafafen yada labaran ƙasar da 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat kan yadda suke rubuta wutar lamarin. Shugaban hukumar asusun tarayya Amurka Jerome Powell ya ce duk da cewa cutar ta coronavirus na barazana babu abin da ya samu karfin tattalin arzikin Amurka kamar yadda ya bayyana a wata sanarwa da aka fitar ta gaggawa. Sai dai masu saka hannayen jari ba haka suke kallon lamarin ba domin a ce wasu kasuwar ta shiga shallin taɓarɓarewa da ake gani mako-mako. kuma rabon da a ga hakan tun tawayar da tattalin arzikin amurka ya samu kansa a ciki a shekarar 2008 sai dai shugaban majalisar da ke kula da tattalin arzikin amurka larry kudlow ya ce ya baya jin kodar game da tattalin arzikin amurka I just don't think this short-term stock market plunge is going to have any long-term effect. Ya ce bana tsammanin wannan tawaya da aka gani a kasuwar hannayen jari za ta yi wani tasirin a zo a gani. To a can nahiyar Turai kuwa hukumomi ne ke fatashin ganin sun inganta fannonin kiwon lafiyar kasashen su domin kaucewa yaduwar cutar. Hukumomin yankin sun bayyana cewa akwai yiwuwar a samu masu dauke da cutar ba tare da wata alama da za ta nuna cewa suna dauke da ita ba. Lamarin da ka iya kawo cikas ga matakan hana yaduwarta ko da yake sun ce ba a samu tabbacin hakan ba. Ƙasar Ukraine wacce har yanzu ba ta samu ɓullar cutar ba ta dasa matakan tabbatar da tsafta akan iyakokinta. iyakokinta. inda duk wanda zai shiga kasar sai an ɗauki yanayin zafin jikinsa sannan an shawarci 'yan kasar da su guji zuwa sauran kasashen nahiyar turai sai dai kuma mun kungiyar ta eu sun ce babu wata nahiya da ta shirya wajen ɗaukar matakan yaki da wannan cuta kamar nahiyar ta turai to madalla a gaida mahmud lalo Kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya, bari mu duba taskar rahotannin namu inda za mu fara ne da Najeriya. inda gwamnatin tarayyar kasar ta bayyana ta bayar da tabbatin cewa tana da isassun kayayyakin ganowa da kuma yakar cutar coronavirus bayan da aka sabu wani ɗan ƙasar italiya ɗauke da ita ministan labarai da al'adu alhaji lai muhammad ne ya bayyana hakan a wani taron manema labarai a abuja wakiliyar muryar amurka madina dauda ta halarci taron ga rahoton da ta aiko mana biyo bayan ƙorafe korafe da majalisar dokokin najeriya ta yi akan rashin ɗaukan kwararan matakan dakile cutar coronavirus da ta riga ta shigo najeriya ministan labarai da al'adu layi muhammad ya roƙi 'yan najeriya da kada su tayar da hankulansu We are therefore urging Nigerians not to fall for the antics of purveyors of great news and disinformation. A nan Lai Muhammad yana cewa mun san cewa a irin wannan lokaci za a yi ta yada labaran karya da jita-jita don haka muna bukatan 'yan Najeriya da su yi hattara kar su fada tarkon masu watsa labaran karya. Lai Muhammad ya ce suna aiki da dandalin sada zumunta na Facebook akan lamarin inda ya kara da cewa. Fortunately, Facebook is working with us in this regard. They have asked Nigerians to report any false or misleading report on Facebook and Instagram pages so they can immediately bring them down. Ya ce Facebook sun buƙaci 'yan Najeriya da su kai rahoton labaran ƙarya da na ɓatanci a kan shafukan Facebook da Instagram don a gaggawar sauke su. Sannan sun bada tabbacin suna ɗaukan mataki don cire duk wani saƙo na ƙarya ko wanda ka iya zama hatsari game da wannan lamarin da ma na kiwon lafiyar jama'a a Najeriya. Shi ma babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa, Abdulaziz Mashi Abdullahi ya yi nazarin ciwon corona da kuma matakan kariya da suka ɗauka akan hanyoyin dakile yaduwar cutar. Mu a cikin bincikenmu mun gano cewa wannan cuta kwana sha hudu ne ta hanyar da za a iya gano mutum ya zo shigo da ita inda daga China ko kuma da ko'ina shine matafiya ta jirgin sama. Kuma mun gano cewa yanzu muna da filin jiragen sama guda biyar wanda mutane ke sauka da kasashen waje. Akwai a Lagos, akwai a Abuja, akwai a Kano, akwai a Port Harcourt, sai akwai a inugu na inugu ana gyara yanzu so aiki so duk chances cewa mutum zai shigo da wannan ta wannan guda hudu ne ma'aikatan mu aiki suke ba dare ba rana an shirya da su an koyar da su an duk an nuna musu alamomuka da yadda za a yi wa'annan kamar kyamara in ta zo duk wani fasinja ya sauko zai wuce ta wannan kyamara idan akwai alamar cewa yana zazzabi wannan abin ga kyamara za ta nuna za a ware shi daga nan kuma a ci gaba da bincike mashi abdullahi ya ba da shawara kamar haka akwai wasu alamomi kamar wajen guda biyar da kuma shawararki guda biyar da ke alaura na farko duk wanda ya je na ko zazzabi ko mura ko tari wanda ya kici ya yawa ya kai kanshi asibiti a halin yanzu ministan labarai da al'adu lai muhammad ya ba dukkanin ma'aikatun watsa labarai na gwamnati tare da haɗin gwiwar hukumar wayar da kan al'umma da su jajirce a ƙoƙarin su na wayar da kan 'yan najeriya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Madina Dauda yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ci gaba da kazancewa da yakin Siriya ke yi ya shiga wani mataki na nuna matukar damuwa inda ya kira da a tsagaita wuta ba tare da bata lokaci ba. This is one of the most alarming moments across the duration of the Syrian conflict. Ya ce wannan na ɗaya daga cikin lokaci na nuna matuƙar damuwa cikin tsawon lokaci da aka kwashe ana yakin Siriya. Idan ba ya maza-maza an ɗauki mataki ba faɗan zai ci gaba da ƙazancewa cikin kowace sa'a. Kalaman na Guterres na zuwa ne bayan da aka kashe dakarun Turkiya uku a ranar Alhamis. A lokacin da takwarorinsu na Siriya suka kai wasu hare-haren sama a lardin Idlib. harin da ya kasance mafi muni ga ƙasar ta turkiya wacce ta shiga yakin a shekarar 2016 a jiya juma'a kwamitin sulhu na majalisar ya yi wani taron gaggawa inda mambobinsa sha uku cikin sha biyar suka goyi bayan kiran da guterres ya na a gaggauta cimma matsayar tsagaita wuta. madalla a gaida Mahmud Lalo da ya kama na karashen labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a can jihar Legas da ke kudancin Najeriya hukumomi sun musanta rahotannin da ake yadawa ta kafofin sada zumunta cewar dan kasar italiya nan mai dauke da cutar coronavirus ya tsere daga asibitin da ake kulawa da shi Hakan na faruwa ne yayin da gwamnati ta ce an fara gano wasu daga cikin fasinjojin da suka shiga jirgin Turkiya tare da ɗan ƙasar ta Italiya. Wakilin birya Amurka a Legas Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. a wata sanarwa da ta fitar gwamnatin jihar Legas ta bayyana cewa babu kamshin gaskiya game da zargi ko rahotannin da ake bazawa ta kofin yada labarai cewa dan kasar Italiyan da ake tsare da shi ya so ya tsere daga inda ake tsare da shi wato wani asibiti na musamman da ke kula da masu cutuka masu yaduwa da ke angon yaba a birnin Legas. a yau ne dai wata jaridar najeriya mai suna da punch ta bada labarin cewa binciken da ta gudanar ya nuna dan kasar italiya ya yi kuka game da rashin ingantattun kayayyaki kayayyakin kulawa a asibitin da kuma dan karen zafi bayan sauro da ke hana shi bacci a wannan asibiti da gwamnatin jihar ta Legas ke cewa yana ɗaya daga cikin asibitoci na musamman da aka kashe kuɗi a kai domin kulawa da masu ɗauke da irin waɗannan cututtuka har ila jaridar ta da punch ta bayyana cewa majiyanta ya shaida mata akasar ma'aikata a wannan asibiti na gudanar da ayyukansu ne ba tare da sanya kayayyakin da ya dace ba wato dai na kulawa da masu ɗauke da irin waɗannan cututtuka masu yaɗuwa A al'amarin kuma da ke nuna irin hatsarin da ma'aikatan asibitin ke ciki da kuma sauran al'umma da ma'aikatan asibitin za su yi mu'amala da su kokarin da ya yi domin jin ta bakin kwamishinan lafiya da kuma wani jami'in gwamnatin jihar Legas game da wannan zargi da ya ci tara a hira da da manema labarai a fadar gwamnatin jihar Legas gwamna babajide sanwo-olu ya bayyana cewa yanzu haka an tuntuɓi kamfanin jiragen saman turkish airlines wato jirgin da ɗan ƙasar italiya ya shigo daga turkiya zuwa Najeriya inda kuma ake tuntubar fasinjoji kimanin 120 da ke cikin wannan jirgi da nufin gano inda suka je ko hakan zai taimaka wajen dakile bazuwar wannan cuta. We have aggressively started to gwamna baba Gwamna baba olu ya ce ana kokarin gano fasinjojin da ke wannan jirgi tare da shi wannan dan kasar Italiya a lokacin da ya zo Najeriya domin daukan matakan dakile bazuwar cutar. Shi ma a bangaren sa gwamna Dapo Abiodun na jihar Ogun ya tabbatar da cewa ana kokarin gano wayanda ma'aikatan kamfanin Lafayette guda 28 da yanzu haka ake tsare da su domin duba lafiyarsu suka yi mu'amala da su. And all those 28 people have been quarantined. looking and interviewing those contacts to find out who they also have been in contact with so that um, they can ensure that these other people are also quarantined. Duk dai a kokarin da hukumomin lafiya a Najeriya ke yi na ganin an dakile bazo wannan cuta na coronavirus ko kuma COVID-19 wanda jami'an lafiya suka ce kawo yanzu ba da magani sai dai daukan matakai na rigakafi kamar da Dr. Sadiq Ali Husaini wani likita a Najeriya ya shida min. akwai kuma buƙatar eh, mutum idan bai da lafiya yana tari ko yana atishawa mura dai generally sai ya yi ƙoƙari ya nemi ya je asibiti ko kuma ya samu abin da ma'aikatan lafiya ya yi bayani domin eh, sam a bincike menene ainihi ke damun shi a kuma yi tattalin sama mishi eh, magani idan mutum bai da lafiya musamman a eh, mura da tari akwai buƙatar ya ɗan ƙaurace ma mutane ya kira ko kuma ya tashi tso ya tafi ma'aikatar lafiya domin a duba lafiyar shi haka kuma akwai buƙatar eh, cewa mutane su zame suna bibiyan labarin wannan coronavirus ɗin domin samun ƙarin bayani game da hanyoyin kariya saboda sabon shi virus din sabon virus ne so har yanzu ana kokarin fahimtar shi ne da ƙara gano hanyoyin kare kai daga shi har yanzu dai babu rigakafi irin misali a ce vaccine ko a ce allurar rigakafi zuwa yanzu amma masana na kokarin aiki akan haka domin samu ah, wannan rigakafin allah ya ƙara kiyayewa amin baban amurka daga lagos a gaida baban gida jibrin To a can jihar Kano kuwa maniyyata zuwa aikin umara ne ke bayyana rashin jin daɗin su bayan da kamfanonin jiragen sama da ke jigilar su zuwa Saudiya suka dakatar da aikin su sakamakon ɓullar cutar coronavirus a Najeriya. Kamfanonin sun ɗauki wannan mataki ne duk kuwa da cewa ƙasar ta Saudiya bata saka Najeriya a cikin jerin kasashen da ta dakatar da su daga shiga kasar ta ba. Wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta aiko mana da ƙarin bayani. Hukumomin shige da fice na gwamnatin Saudiya ta hana shiga kasar Saudiya da zummar yin umara ko yawon bude ido gudun samun yaduwar cutar coronavirus ga masu yin umara. A cewarta hakan zai bata damar inganta harkokin filin saman kasar domin kare dubban al'umma da ke zuwa kasar. Ko da yake kasar Najeriya baya daga cikin jerin sunayen kasashen da gwamnatin Saudiya ta ambata na hana su shiga kasar amma tuni jiragen da ke sauka a filin jirgin saman kasar nan suka dakatar da jigilar masu umara tun tun jiya kawo yau ba su ɗauki fasinja ba wasu da abin ya ritsa da su sun bayyana rashin jin daɗin su da wannan al'amari ibrahim muhammad ɗaya daga cikin fasinjoji ya ce tuni yayi sallama da gida kwatsam sai da ya zo airport aka ce jirgi ba zai tashi ba. Ba su ce mana ba tafiya ba sai da muka zo. Mun yi sallama da iyalanmu da yan uwanmu mun zo kuma an ce ba haka ba. To da airline ne. Abin da ya bamu karfin fitowa je Egypt ya ɗauki masu igama. Ni kuma visa ce da ni normal zan je Umara in je in dau. Na dau hutu a gurin aiki, na sallami gida na biya kowa dai abin da zan yi. To ne yanzu na koma gida ma me zan ce musu. Ga jirgi kuma ya sauka. Ka nuna mana cewa tafiyan ba za ta samu ba saboda matsalar wannan cutar ta coronavirus gaskiya ba mu ji daɗi ba saboda mutum ya gama shirya ya gama ba da tunaninsa akan komai nasa ya gama mun fito daga gida mun yi sallama da kowa da yan uwa da abokan arziki a sunan mun tafsi ga mun dawo gaskiya ba daɗi. mun kuma samu zantawa da ɗaya daga cikin kamfanonin da ke samar da biza tare da jigilan masu umara shugaban kamfanin darma air service alhaji usman darma ya ce dakatarwar ya zo bakatatan sakamakon wannan hukunci na saudi arabia bakatatan ya ya zo babu notice na akwai masu tafiya ajiya da book wasu masu na airport aka samu labarin <clears throat> airlines sun ki daukar mutane zuwa saudiya saboda doka da saudiya suka turo civil aviation na saudiya sun aika all airlines kada su dauki mai bizar umra da mai bizar tourism ba amma za su iya daukar mai bizar ziyara da kuma masu resident permit da kuma saudi nationals ya ta kasance da fasinjojin fasinja za ka gaya maka gaskiya wani kuma ya shina ba a sami wani tubale ba a wajen fasinja. An samu waɗanda suka ce to yanzu ya zami da tikitin mu? Ya haƙƙi ne na agent ya yi ƙoƙari sake neman musu lokacin tafiya. Mun yi kokarin jin ta bakin hukumar da ke kula da harkokin waje wato Federal Ministry of Foreign Affairs akan wannan batu duk da sun ce babu Najeriya a jerin sunayen kasashen da ta hana haka mu bata cimma ruwa ba. Haka na mun yi kokarin jin ta bakin hukumar aikin alhazai ta ƙasa kan wannan batu shi ma har kawo yanzu haka mu bata cimma ruwa ba. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. A gaida Baraka Bashir. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma makirri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. shirye-shiryen a dawo lafiya a baya ya tattauna da malam abdu muhammad shugaban hukumar tattara bayanai a ma'aikatar kiyaye hatsari a jamhuriyar nijar wanda ya taɓo batutuwa da dama to gaskiya sai mu ce duka abin da kaga gaskiya ga gare mu na da adam sai mu ce duka mai yawa abin sha ga kamar durobi ba su kulawa da kamar su bari ma saka ma wani hayya ya taho wanda aka ce na wasu da priority ba abin ka'ida kwarai kuma har ya sa gudu kan gaskiya gudu suka kwarai akwai ganganci eh, kuma eh, su da kansu 'yan kasa da ya an sa taya ba su jimin hayya da kyawu eh, sun ga su sa hatsi da 'yan kasa akwai kuma har dai ganganci kamar in za ka wuce wani wani mai tuki kenan ya kawata ka kula da abin da gaba da abin da baya to zan duk ba a yi shi mu wai da sama kamar kuma a kuma zuwa su yi aje mota inda bai kawata ba inda ya dace ba to duk wannan shi na ka hatsari da kamar in ɗauka a jimirce kamar wanda ya wanda kusa eh, aka hatsari da yawan gudu ganganci na gudu wannan kashi 26 na hatsarin da samu sha gabe da eh, masu gudu da yawa na biyun su shi na eh, wannan channel spade priority da zaki wasu kashi 25 ba da 25 cikin 100 a makon da ya gabata mun alkawaranta muku cewa za mu kawo muku rayoyin wasu 'yan jamhuriyar Nijar domin jin yadda suke kallon ayyukan da hukumomin kasar ke yi na dakile yawa hatsarin ababen hawa a kasar. ga kuma abin da 'yan kasar ke cewa. Ma'azumin masu nana, bisa mutane mafiya sun jahilci sha'anin karatun tuki, ballantana ka fi ka'ida. Ni da kaina a yau wallahi Allah ne kiyaye yadda wani ya gilma mun ban ji ba abun nan sosai duk da ya ce min Allah mallan kai hakuri ba abun ka'idodi mutane suna yin abun karazibi aji a yi karatu na tuki kuma bayan a yi karatu abu ka'ida yanzu ga danjoji na an sa ma su ba da hannu gwanin daɗi ana hannu da su amma a haka za ga mutum ya zo ya gilma kawai ya wuce mutane ya suke su ma dai ce ma'ikwanta wanda ya kamata su kula da wani abubuwan amma akwai ɗan ƙarancin abin sosai mu yanzu abin da zamu koka ma a wajen iko in suka zo bakin danjoji ma wanda da suke ba da hannu kokarin su kawai na su kama ma mutane ne su ma suna dan tunzare mutane wani lokaci dama ga rashin karatun abin ba a san bai da abin yake kuma ga ma'aikatan su kamar polisai masu kula da abin sun zo saboda tsoron kamu da ake yi su ma suna dan tunzare mutane za ga mutum da ya folis ya dan motsa kaɗan ma ya shiga cikin mutane kawai ya kwashe wannan. mamini Malam Ado lalle hatsarurruka sun yawa saboda kusan kai a kai duk lokacin da ka huta sai ka iske to amma matsalolin da suke faruwa abu kusan uku zuwa hudu ne babban matsala ta farko hanya ta yi kaɗan sannan kuma ƙasa na cika hanyar kowa ya zo wani wajen shiga ƙasan na yana gilgilwa yake zuwa ya bugi wani wani kuma wasu kuma shaye-shaye ne da garaje mutum wuta ta tseda shi sai ce hucewa zai wani yana kallo zai ce yi dubule da ya ja wani ya shigo kuma ya ce shiga zai shi ma iya daga cikin abin da yake haddasa amma babban matsalar muna da matsala na karancin hanya gaskiya sannan mutane kawai gudu suke ba su san ba ma me suke yi a wani bai san ba ma wasu ka'idodi na harkar wani hawa abin karhe Abdulhamid dan binta abubuwa wanda ake yi wanda yanzu mutum kawai daga ya tashin ba moto iya ba kun yi ba kawai zaga kuma surtu irin wanga abubuwa na yan yaran wannan samari matasa kwa kawai tuki suke babu ka'ida yanzu feruji in ka zo kai mai gaskiya kai ne zaka tsaya ka ba kanka rashin gaskiya idan dai a zamana lafiya hawa mai gaske sai huce mara gaske sai huce to a yanzu haka nan ne kana tsaka tahiya yaro karami zaga ya zo yanzu kana wallahi kana tsaye zaga wani ya zo bige ka kuma ba komai ka haka ne saboda kawai zandar ta girma an samu ci gaba abin hawa ya yi yawa amma bisa ga babu ka'ida a samansu. Malam Mustapha bisa kan haraka wannan hatsari da ake yawa ya zamanto mutane ba su da ladabi bisa kan kiyaye ka'idodin abin hawa in ce kod wannan shine na daya saboda wasu daman ba su ma yi in ba tanda ya kamata a ce mutum yana da fermi zai yi hau abin hawa amma wasu duka ba su yi ba wasu kuma ta wasu hanyoyi suka same su da ba ka'ida ba na biyu akwai hanyoyin namu nan cikin garin da magana hanyoyi ba su da faɗi muna kiran kuma su ma eh, jama'an tsaro mahukunta masu kula da harkar hanyoyi su ma su dinga waye ma mutane kai ba su kan harkar hanya saboda su masu abin hawa daga sun gane su sun ga kamar wasu makiya su kuma mutane ne wanda su ne suke kawowa tsari a cikin abin ya kamata a waye ma mutane kai su gane juna tsakanin da masu abin hawan da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau kuma muna miƙa dubun godiya ga wakilinmu a birnin ya mai muni barma idan allah ya kai mu mako mai zuwa za mu zo muku da wani sabon shiri yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To Madalla yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuma sauraro ku aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak daga jihar Borno. inda ya ce salam sashen hausa a yau na shigo wannan fili ne don na yi tsokaci kan bullar cutar coronavirus a tarayyar najeriya tabbas cutar coronavirus tana da matukar hatsari kirana ga al'umma mu ringa amfani da shawarwarin da likitoci suka bamu don kare kanmu daga kamuwa da wannan cuta daga ƙarshe ina addu'ar allah ya bawa waɗanda suka kamu da wannan cuta lafiya mu kuma ya kare mu da kariyarsa amin saƙonmu na gaba ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, inda ya ce salam VOA Hausa. Gaskiya bullar cutar coronavirus a Legas babban kalubale ne. Ya kamata gwamnatin Najeriya tare da hukumomin kiwon lafiyarta su haɗa hannu da ƙarfi da ƙarfe da taka mata birki tun wuri don gudun kada ƙaramar magana ta zama babba. Shi kuma Usman Manika mai ruwan road funtuwa cewa ya yi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Da Allah ina so ku bani dama a yau domin kai kukana ga mai girma gwamnan jihar Katsina Honorable Aminu Bello Masari. a kan dokar hana amfani da babura daga karfe bakwai na yamma zuwa shida na safe. Hakika wannan doka tana da matukar muhimmanci wajen samar da tsaro a jihar. Amma muna roƙon da a maida ta zuwa karfe goma na dare ganin yadda harkar kasuwanci ya ja baya. Wanda galibi wasu sai dare yayi suke kasawa domin samun rufin asiri. A don haka yasa muke roƙon mai girma gwamna da a duba wannan domin ci gaban rayuwa. Da fatan al'umma za mu ba da haɗin kai wajen zaƙulo duk wani ɗan ta'adda domin samun zaman lafiya mai ɗorewa. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga na mairo Umar Makira da ya haya danno azare inda suka ce ya Allah muna roƙonka don darajar sunayenka tara tsarkaka. Ka ka mana ƙarshen wannan cuta ta coronavirus da ta ɓulla a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin. Masu sauraron mu ga wannan saƙon. Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma a takaice. bayan da aka kwashe kusan shekara 19 ana tafka fada a yau asabar wakilan amurka da na kungiyar taliban da ke afghanistan sun rataba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya a doha babban birnin kasar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo na daga cikin waɗanda suka shaida wannan matsaya da ake kokarin cimma wacce ake sa ran za ta zama share fage ga yunkurin kawo ƙarshen wannan yaƙi wacce har ila yau a wato za ta ba da damar rage yawan dakarun amurka a ƙasar ta afghanistan daga dubu sha uku zuwa dubu takwas da ɗari shida gabanin hakan tsohon shugaban afghanistan hamid karzai ya faɗa murya amurka cewa suna masu matuƙar farin ciki da wannan yarjejeniya da aka kulla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma idan an jima idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin sai Hailu Hailu da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. Afrique avec la meilleure musique et des infos